da ba ana da haushin izala kuna ta damun mutane shekul islam shekul islam shekul islam mutumin da ya zamanto ana kokarin ma ya zamanto musulmin ne milal musulmi na fa ya ma musuluncin ma ya inganta tukunna musuluncin ma ya inganta musulunci ibnu taymiya wallahi ya inganta wallahi sam sam babin aqida ibnu taymiya ya fadi zero ne da shi da mai bautar lata da uzza ɗaya suke wallahi kallon da Allah ya ibn taymiya yake yi wa Allah wallahi kallon da Abuja ne yake walata da uzani a babun aqida zero ne fanko ne ibn taymiya bai san komai ba kuma in Allah ya dubi ibn taymiya da adalcinsa ba da rahama ba wallahi ibn taymiya wuta zai tafi wannan kuma sai dai Allah ya ji dama ya ji kansa da rahamarsa wannan kuma Allah mai iya yin haka ne Allah ya mai haka amma dai a babin aqida ibn taymiya zero ne aƙidarsa ba aƙida ce kakkiya ba karkatacciyar aƙida ce duk wanda yake bautan Allah a salan da yanda ibnu taymiya ya siffanta mai Allah wallahi bautan gunki yake yi bautan gunki yake yi ya fito Allah yana hawa kan bayan sauro Allah wasu yana hawa kan ya in ya hau kan siddi zaka ji shi yana kikiu kikiu kikiu kikiu kikiu akan siddi haka fa haka fa ibnu taymiya yake siffanta Allah Allah yana tashi daga nan ya tashi ya koma can Allah yana dariya yana da fiƙoƙi Allah yana da iyaka Allah yana da iyaka sannan kuna zuwa kuna cewa mutane suna cewa komai Allah babban mai cewa kowa Allah ibnu taymiya tunda shi yake da aqidar hawadi sala awwala laha fassara aqidar hawadi sala awwala laha duk tsiyarka ka je ka dawo shine komai Allah ne domin Allah shine bai da farko bai da ƙarshe tabaraka wa ta'ala to daga ran da ka zo ka mai da wani halitta ka ce bai da farko ko ka ki ko ka so lazumin maganarka sunan wannan halittar Allah a gurinka ibn taymiya kuma wannan ita ce sa hawadisa la awwalala to wani ibn taymiya ma bai ishe ni kallo ba dan abdul wahabi bai ishe ni kallo ba ka dabbo min wasu malaman ka na nan Najeriya kallo sun ishe ni akwai wani wanda ya ishe ni in sa sha ido kuna zagin malaman sunna kuna zagin malaman sunna a ina zagin malaman wahabiyanci dai amma malaman sunna ni bana zagin malamin kowa kuma ko malaman kan da kake cewa ina zagi sai dai ku ce ana faɗa muku gaskiyar da ba kwa so baka isa in dai zagi ne baka isa baka ce gashi ka kawo na kama sunan malamin ka na kunduma mai ashar ƙarya kake yi ana tayatawa na ce na fi albani ilimi na ce na fi to na fi shi sai mi na fi shi ko shi ma Allah ne ilminsa bai da iyaka a wajen ku na fi shi sai mi da ina cewa ma albani akan albanin zariya nake magana suka je suka murda maganan suka ce akan albani bature to na mayar albani baturen wanda zai mutu ya mutu ku taso shi daga kabari in kun isa ya zo ya kare kansa na mayar in ga wani inda abin da za ka yi a mazauninka na bawahi ya yi su gumakan malaman ku kawai dodanninku ku taba malaman kowa ya zan taba ku malaman sunna malaman kowa ta dora hannu akai malaman sunna mutanen banza kawai mutanen da ana buƙatar musuluncin su ma ya inganta tukunna ku nema musu gafaran Allah kawai a shige gurin gashi maganar da muke yan uwa mu karanta da ba ana da haushin izala koma gida dan ubanka koma shege shege mai mutaccen zuciya kuna ta damun mutane shekul islam shekul islam shekul islam mutumin da ya zamanto ana kokarin ma ya zamanto musulmin ne milal musulmi na fa ya ma musuluncin sa ma ya inganta tukunna musuluncin sa ma ya inganta musuluncin ibnu taymiya wallahi ya inganta wallahi sam sam babin aƙida ibnu taymiya ya faɗi zero ne da shi da mai bautan lata da uzza ɗaya suke wallahi kallon da Allah ya ibnu taymiya yake yi wa Allah wallahi kallon da Abuja ne yake walata da uzza ne a babin aƙida zero ne fanko ne ibnu taymiya bai san komai ba kuma in Allah ya dubi ibnu taymiya da adalcinsa ba da rahama ba wallahi ibnu taymiya wuta zai tafi wannan kuma sai dai Allah ya ji dama ya ji kansa da rahamarsa wannan kuma Allah mai iya yin haka ne Allah ya mai haka amma dai a babin aqida ibn tayyiba zero ne aqidarsa ba aqida ce kakkiya ba karkatacciyar aqida ce duk wanda yake bautan Allah a salan da yanda ibn tayyiba ya siffanta mai Allah wallahi bautan gunki yake yi bautan gunki yake yi fito Allah yana hawa kan bayan sauro Allah wasu yana hawa kan in ya hau kan siddi zaka ji shi yana kikiu kikiu kikiu kikiu kikiu akan siddi haka fa haka fa ibnu taymiya yake sifanta Allah Allah yana tashi daga nan ya tashi ya koma can Allah yana dariya yana da fiƙoƙi Allah yana da iyaka Allah yana da iyaka sannan kuna zuwa kuna cewa mutane suna cewa komai Allah babban mai cewa kowa Allah ibnu taymiya tunda shi yake da aqidar hawadisa la awwala laha fassara aqida hawadisa la awwala laha duk tsiyarka ka je ka dawo shine komai Allah ne domin Allah shine bai da farko bai da karshe tabaraka wata ala. to daga ran da ka zo ka mai da wani halitta ka ce bai da farko ko ka ko ka so lazumin maganarka sunan wannan halittar Allah a gurinka ibnu taymiya kuma wannan ita ce aqidarsa hawadisa la awwala laha to wani ibnu taymiya ma bai ishe ni kallo ba dan abdul wahabi bai ishe ni kallo ba ka ɗabbo min wasu malaman ka na nan najeriya kallo sun ishe ni akwai wani wanda ya ishe ni in sa sha ido kuna zagin malaman sunna kuna zagin malaman sunna a ina zagin malaman wahabiyanci dai amma malaman sunna ni ba na zagin malamin kowa kuma ko malaman kan da kake cewa ina zagi sai dai ku ce ana faɗa muku gaskiyar da ba kwa so baka isa in dai zagi ne baka isa baka ce gashi ka kawo na kama sunan malamin ka na kunduma mai ashar ƙarya kake yi ana tayatawa na ce na fi albani ilimi na ce na fi to na fi shi sai na fi shi ko shi ma Allah ne ilminsa bai da iyaka a wajen ku na fi shi sai me da ina cewa ma albani akan albanin zariya nake magana suka je suka murda maganan suka ce akan albani bature to na mayar albani baturen wanda zai mutu ya mutu ku taso shi daga kabari in kun isa ya zo kare kansa na mayar in ga wani inda abin da za ka yi a mazauninka na bawahibi ya yi su gumakan malamanku kawai dodanninku ku taba malaman kowa ya zan taba ku malaman na malam kowa ta dora nu akai malaman mutanen banza kawai mutanen da ana bukatar musuluncin su ma ya inganta tukunna ku nema musu gafaran Allah kawai a shige gurin gashi maganar da muke yan uwa mu karanta